maganan annabi amama qalilan kana kasira bararat bararat me kaya Allah ya siyar Allah ya sa masa albarka mu ta albarkacin juma'a juma'a shugaban rana Thank you. bayan Allah bayan Allah bayan Allah Eh makaranta Bayan Allah. Bayan Allah suna magana. Kuɗi ne na kungiyar a nan wani ne tunanin gona ke. ce me kake so na yi me kake so na yi inda kuɗi na ne kin harɓin kuɗin ki na yi mai da shi ka riga ka rike a hannunka ka rike abu a hannunka da kaga kuɗin sai ka yi magana ka ce da Allah kuɗin waye wannan sai na ce nawa ne na ɗauka ko kuma ka tambayi mai shago amma sai ka tsuguna ka dauki kuɗi ka rike kana tambaya na kuɗin waye me kake so na yi da shi dan ka sanni sarkin fawa oh, oh na gane nufinka kana so ni ma in karbi kuɗin na rike to in aiko ka kai na fi karfin ka wato na karbi kuɗin na rike ni ma kuɗin